وكل مقصد جمع فرد فيه بالتابع wannan su ne atta'at wanda ka mana ana rubuta su ta'il maftuha mun yi bayani cewa idan kalima mufrada ce tana da ta'ul marbu tana da ta ta mu'annas to wannan ta din ta zamanto a taul marbuta kamar irin su kalimatun rahmatun ni'matun madrasatun misali kaga dukan su waɗannan kalma ne mufradai to ka'idan su su zo da atta'ul marbuta idan kuma suna halin jam'i to su zo da atta'ul maftuha kaga kalimatun mufrada ta zo da ta'ul marbuta amma kalimatun jam'i ne ita kuma sai ta zo da ta'ul maftuha an gane ko haka nan ire-iren waɗannan irin su ni'imatun da shajaratun duk abin da yake inda mufrad ne yana da ta'ud ta'nir to ta din za zo bil marbuta idan ya jam'i to kaga ta'un din za zo bil ta'il maftuha to inda ake magana anan shine inda ta'un din ta zo mufrad amma kuma aka rubuta ta da ta'ul maftuha kaga ba ka ka'idar da aka saba ba ta zo mufrad sai aka rubuta ta da ta'ul maftuha su ne malam ya kawo mana ya ce na farko ta wa rahmatu zukhrufi bitta idan aka ce bitta ana nufin maftuha idan marbuta ne sai a ce bilha saboda ita dama ta'ul marbuta ha'un sai aka mata dubanta a sama to da an ce kutibat bil ha'i a rubuta ta da ta'ul marbuta kutibat bit ta'i a rubuta ta da ta'ul maftuha to don haka na mala ya ce ta rahmatu zukhrufi bitta zabara zabara bi ma'ana kataba don haka zabara hu kataba hu kan gane sai ya daure haɗin saboda tsayawa zabara ai kataba kataba hu in an tsaya sai a ce kataba kaga ha'un anan fi mahalli nasmin maf'ulin bihi ne kataba hu an gane kaga hunaka man kataba hu ita haɗin ita ce maf'ulun bihi fa'il din yaudu ila al sai rashid na Usman bin Affan radiyallahu anhu wanda ya umarni da a rubuta alkur'ani a zamanin sa to da haka zabarahu ay katabahu Usman radiyallahu anhu to da haka waɗannan ta'uz uzukhruf suratu zukhruf tana da guda uku kaga bai ce guda uku ba da yace ta'uz uzukhruf tunda ya ce ta zukhruf ma'ana duk wata rahmar da ke cikin zukhruf to ta shiga nan bai kayyade ba an gane zaka dai abin da bai kayyade ba yana nan a itlaqin sa duk wata rahma in dai a suratul zukhruf ce to ta shiga cikin bayanin sa wa rahmatul bi bitta zabara to yanzu abin da zamu yi dama yau tunda wannan dama mun riga mun sharhi sa yi sharhi sa satin da ya gabata yanzu tadbikin sa zamu yi a cikin masalih sai mu duba dukkan masahib da muke da su da nusak nusak daban-daban wanda muke da su sai mu duba mu ga sun yi tafaki a nan sannan kuma a bisa isharar malam duk babu sabani babu inda ya sa mana an yi sabani a cikin waɗannan kalmomi gaba ɗaya dukkan su ya kama mana su kusan kamar mutafakun alayhi to shine zai za mu duba wa rahmatu zukhrufi mu duba ta zukhruf inda yake cewa ahum yaqtimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ta fil hayati dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آية 32 أدوها بني لا مفتوحة دكان كبو كدوها بني akwai musab din da aka rubuta wata daga cikin su marbuta babu duk an duba to mu tafi ta suratul arafi إن رحمة الله قريب من المحسنين آية نوع همسن لشدة كو أدوها منا آية همسن لشدة سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين همسن لشدة أنغا آية أنغا رحمة الله أنغا أنت مفتوحة كو مربوطة an ganta maftuha to kun ga abin da ya faɗa ya tabbata sai mu tafi ta gaba rumin suratul rum fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardha ba'da mautiha aya ta nawa aya ta 50 a duba aya ta 50 daidai fanzur ila athari akwai qira'a athari kun ga wannan ba shi muke magana akai ba abinda muke magana kai lahi a duba mana lahi a wannan wuri maftuha ko marbuta maftuha an gansu dukkan masahib da muke da su haka ko sai mu tafi kalma ta gaba ita ce hudin a qalu na min a rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti aya ta nawa aya ta saba'in da uku a suratu hudin a duba ga rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti an ganta ko maftuha sai abu na gaba muhimmi mu duba mu ga kalmar da ta biyo bayan rahmatu ne rahmatullahi wa mene wa barakatuhu kaga baraka wannan jam'i ne an gane ko na ɗaya kenan sana abu na biyu kuma mudafun ne da an yi izafanta ila ga gamiri to dole ka zo ta almaftu an gane ko rahmatu amma ce rahmatuhu kaga dole ta zo ta marbuda ko rahmatuka dole ta zo ta maftuha an gane ko ko rahmati dole ta zo ta maftuha da haka kenan nan kunga a ce ta marbuta ana nufin wacce ba a yi izafanta ila ga gamirin ba idan mata idafa ila damirin ta dora ta ta'ul maftuha sai mu je gaba shine kafi ko kafa an gane suratun da ta fara da kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika aro musahib din kufa za ta zama aya ta biyu saboda musahib din kufa waɗannan huruful muqatta'a aya kafa ya ayin sad aya zikirin rahmatin rabbika aya ta biyu amma masahib din da ba na kufa ba kuma duka hada suke a matsayin aya guda kafa ya ayin sad zikirin rahmatin rabbika abdahu zakariya an gansu ko da haka wani musaf din musamman wanda aka rubuta bi ruwayar warshu ko kalun ko hafsu duri za mu ga rubuta ta a matsayin aya ta daya an ga aka rubuta ce to maftuha ko to sai mu tafi gaba shine al-baqara suratul baqara Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wannan tace rahmata ta suratul baqara aya ta 218 218 za a ga ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim an ga gurin ko aya ta 218 an ga wannan dinta an ganta maftuha ko to wannan take kalma ta daya yanzu mun ga duk wanda malami ya nafsi akai maftuha ne waɗanda koyan shuru akai bai nafsi akai ba kaga ma'ana litta'ul marbuta an gane ko kamar farkon suratul luqman alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin an gane ko ku duba mana irin wannan haka nan irin su menene duk inda kuka tuno da rahma ku tuno wanda ba wannan ba ma'ana tunda ya ce ga waɗanda aka yi su maftuha kun ga duk waɗanda ba sa cikin waɗannan to su ko suna nan bisa asalin su na marbota an gane sai sai mu duba mu ga su din waɗanda bai ambata din ba wasu daga cikin su wanda muka iya tunowa suna nan bisa ga yadda suke an gane a duba mana a duba mana lokuman farko-farkon lokuman a duba mana duk inda rahama take auta kululu an na'un zula na likita ba lokun na a hada minu baka ja a kumbayi na tumin rabbi kuma hudan wa rahma an gane أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إن هذا القرآن يهدي لله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين دي لا إلى وأنا قدوة منك ذلك تكفيف من ربكم ورحمة دي إلا رحمة تكي أدوة أتبتر دي دي فيكي أيام دا أكبر حكا فيكي ba rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma kaga shi ma rahmata duk waɗannan rahma ne duk mu dubo wanda muka iya dubawa a cikin su idan mun ga dai sun tabi daidai sai mu tabi kalma ta biyu wannan ita ce kalma ta ɗaya daga cikin kalmomi da malam zai kama da sun kai kusan kalma goma sha uku wanda suke da irin wannan sai kalma ta biyu to bari mu tabi kalma an duba rahma ko yanzu mun gane wanda ya ambata sune bitta'il maftuha wanda ya shuru a kansu maskuta anhum su ne bitayil marbota an gane wannan ko sannan su kuma banda masu jam'i masu jam'i ma kaulan wahidan bitayil maftuha kuma banda waɗanda aka wa idafa ila damiri duk wacce aka wa idafa ila damirin ita ma bitayil maftuha kalma ta biyu ha mun ce ha lamiri ne yana komawa ga akrabi madhkuri wace sura ce aka karkare da ita a baitin da ya gabata bakara don haka wannan ha ta udu ilal bakara ni'imatu ha ni'ima da ke suratul bakara wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayati llahi huzwa wa dhkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikmati ya'idhukum bihi daidai wannan wadkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzal alaikum ita ce ta farko daga shi wanda aka rubuta ta bitayil da 231 duba mana aya ta 231 a ga haka take bitayil maftuha din an ganta haka take ko to sai mu tafi kalma ta gaba mun gama da ni'matu ha sai salatu nahlin an gane guda ukun suratul nahl amma ya ce mana akhiratun na karshe karshe da haka da salatu nahlin da ibrahim ma'an na suratul ibrahim guda biyu duka na karshe karshe da haka a suratul nahl sai mun fidda ta farko a suratul ibrahim sai mun fidda ta farko an gane ko to yanzu a suratul nahl mu fara duba ta farkon da zamu fitar da ita domin bai sa mana ita a cikin nan ba an gane ko ita ce ya'rifu a ba ita bace ita ce wannan eh, wa in ta'uddu ni'matallahi ta suratul nahl ita ce ta farko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha laghafurur rahim wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'lin wannan ce ta farko wacce zamu cire ta an ganta ko kun ga da tawal marbuza take haka saboda ya cire mana ita da yace guda uku nahal yace na karshe to yanzu mun cire ta farko duk waɗanda za su zo su ne na karshen bayan wannan wacce ke biye da ita shine yarifuna ni'matallahi thumma yunkiruna kaga wannan ita ta biya lissafin sura amma lissafin masu ta'ul maftuha ita ce ta farko an ganda da daya kenan sai ta biyu fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun washkuru ni'matallahi kun ga wannan a cikin lissafin eh, ni'ima ta sura ita ce ta uku amma a cikin lissafin masu ta'ul maftuha ita ce ta biyu tunda mun cire ta farko an gane ko sai ta karshe afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun an gane afa bil batil ita ce ta uku ko ita ce ta biyu wannan ita ce ta biyu wazkuru washkuru ni'matallahi ita ce ta uku da haka afa bil batil yu'minuna wa ganimatil lahi hum yafurun ita ce ta uku a lissafin jerin sura a lissafin waɗanda aka yi musu fathatta ita ce ta biyu sai ta karshe ita ce washkuru ni'matal lahi in kuntum ta abudu a lissafin ni'ima da ke sura ita ce ta uku a ta hudu a lissafin waɗanda aka yi wa fathatta'i ita ce ta uku an gane su ko to da ka wannan shine salasu nahlin akhiratun din na can sai dai hada da salatu halin da ibrahim ma'an ma'ana na surat ibrahim guda biyu sannan sai ce duka akhiratu to da yanzu mun cire na farkon suratul nahl mun ga sauran ukun kuma mun ga dukkan su maftuha yanzu mu zo na ibrahim shi ma yake guda biyun karshe kafin mu zo ga guda biyun nan na karshe sai mun fara da farko an gane ko inda yake cewa ah, wa kafin wa isa azana wa iz qala musa li qaumi izkuru ni'matallahi alaikum iz anjakum wa iz qala musa li qaumi izkuru ni'matallahi wannan tace ta farko kuma ita bi ta'ul marbuta an ganta ko kabe ta zamu cire idan muka ce da ta sai mu tafi alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum naral bawa wannan ta biyu al haka ne ko amma wanda aka yi fatahutta ita ce ta farko sai ta biyun kuma ita ce ta ƙarshe shine yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar wanda ce ta surata ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi kaga jerin ni'ima da ke sura ita ce ta uku a jerin waɗanda aka yi fatawar ta ita ce ta biyu an gane wannan ko sannan kuma har ila tana da eh, nukta iri daya da wannan da ta suratul nahl wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ta suratu ibrahim bitta'il maftuha ta suratul nahal bitta'il marbuta an gane ko saboda tace ta farkon da yace mana banda ita an gane su to wadannan su mun gansu ko shine ma'anar fadin sa salatu nahlin guda ukun suratul nahl ibrahim ma'an na suratu ibrahim guda biyu shine ma'ana ne yace ma'ana abu guda biyu kaga guda biyar kenan yace dukkan su akhiratun sune na karshe karshe a surorin su guda uku nahal su ne na ƙarshe a suratun nahal guda biyun suratun ibrahim su ne na ƙarshe a suratun ibrahim an gama da waɗannan ko to kaga yanzu mun samu guda eh, guda shida kenan ko ga ni ga bakara guda ɗaya ga nahal guda uku sun zama hudu ga ibrahim guda biyu sun zama shida to ga na bakwai shine uqudu sani uqud suratul uqud ita ce surar da aka fara da na mun aufu bil uqudi suratul maida a cikin ta tabiyinta an gane ko ta biyu kaga kenan za a cire tabarko an gane inda yake cewa wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na wannan kaje ta farko ya fidda ita ya ce tabi yake nema kaga kenan wannan wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu ita ta'ul marbuta ce an ganta ko kun ga ita bai ambata mana ita ba saboda ita ya tsallake ya ce ta biyu to sai mu tafi ta biyu shi ne na allazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iza hamma qaumun saboda wannan hamma shi yasa za ga baitin a mafi yawan nuska yana karewa da ham mana wacce take tare da kalmar hamma qaumun shine uqudu thani ham an gane ko ba hum ba kara karanta su hum domin uqudu thani guda ɗaya ce kaga ba cewa hum ga guda ɗaya to da haka uqudu sani ham an gane ma'ana wacce take kusanta kusanci kalmar hamma mu duba ta magana ce ta biyu kuma ita ce bita'il maftuha an gane su ko to sai wannan ce ta bakwai sai ta takwas haka ne ita ce luqmana suratul luqman inda Allah ke cewa eh alam tara aba alam tara ila ladina badalu ba ina alam tara fulka tajri fil bahri bi ni'matillah alam tara anna fulka tajri fil bahri bi ni'matillah ayata nawa aya ta talatin da ɗaya a duba mana ita za a ganta ita ba fita ilmaktuha kama nasta alaiha malan anan wurin an ganta ko to wannan ita ce ta takwas ga ta tara suratul fasirin farkon sura يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض يا أيها الناس اذكروا نعمة الله وأن نعمة الله أدوبا من إتا تفرق فرقا سورة فاطر آية نوكين آية بيقو آية أكو أدوبا آية أكو اذكروا نعمة الله عليكم دام mu ganta آية المفتوحة al-maftuha تو wannan ita ce ta tara kenan go sai ta goma ita ce wa tsor suratu tsor inda Allah ke cewa fa zakir fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun fa zakir fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun suratu tsor aya 29 shi ma mu duba ni'imar nan zamu ganta maftuha an ganta go 29 an gano ta ta sai mu tafi gaba ita ce ta sha ɗaya ita ce imrana ita ce ta ƙarshe ma'ana a cikin surata ali imran ke cewa wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a Wudu wani aya ta nawa kenan 103 wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an an ganta ko litta'il maftuha ko an ganta to sai mu tafi gaba sai la'anat yanzu ya gama da kalma ta biyu ita ce kalmar ni'ima an gane don haka duk wata ni'ima da bai ambata mana ba to tana cikin eh, waɗancan wanda suke da ta'il marbuba an gane kamar da yake cewa eh, menene ni'imatu rabbika akwai eh, eh, menene ba rahmatu rabbika ne wancan Da inda ni'imatan Allah an gane da dai wanda dai wanda muka fita tana muka fitar da wasu ko to ba wadanne da duk inda ni'ima take to tana cikin wannan eh, la'ana kalmar la'ana yace imrana la'anata biha kaga nan ma ada ilaiha damiru damiri ya udo ila aqrabi mazkurin da haka ha yana komawa ga Ali Imran da aka karkare da ita bayanan da ya gabata kamar yadda can da yace ni'matu ha haɗin ta koma ga da ta ce karshen wacce aka tsaya akan ta to nan ma la'ana ta la'ana ta farko ita ce ta ta Ali Imran wanda aka rubuta da ta'ul maftuha inda Allah yake cewa faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على wannan fa naj'al la'nata bita'il maftuha ita ce tabarku ita ce imrana la'anat biha wan nuri da suratul nur an gane wal khamisata anna la'nata allahi 'alayha in kana min as-sadiqin an gane al khamisata anna la'nata allahi 'alayha wal khamisata anna la'natallahi alayhi haka ne in kana min al na ko wal khamisata anna la'natallahi alayhi in kana min al na. to wannan ita ce ta la'ana su biyu sauran da ba waɗannan ba duka bi ilmar marbuta an gane ko Kamar eh, can suratul araf inda Allah yake cewa eh, wannan ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا باشيبا الذين اتخذوا قالوا إن الله banda wannan akwai kullama dakalat ummatul la'anat ukhta wannan na fi'ili ne kar mu mance mu dinga rabe fi'ili da suna shi dama fi'ili dole ya zo da ta'ul maftuha an gane saboda ta'ul fi'ili ta'ut ta'anis ce a sakina kamar zahaba zaidun wa zahabat hindu kataba zaidun wa katabat hindu shi wani bai yiwa rubuta ta da ta'ul marbuta wanda ake rubuta da ta'ul marbuta kamar inna la'ana kamar can akwai ala la'natullahi ala zalimin na wannan jerin allazina ah, menene wa nada ashabul jannati ashaban nari an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fa hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am fa azana mu'azzinun bainahum al-la'natullahi irin wannan an gane ko haka nan a suratul hud akwai ala la'natullahi ala zalimi an gane ire-iren waɗannan la'anatu wanda yake na suna kar mu wance wannan da muhimmanci mu kiyaye sai je gaba la'anat biha wan nuri an gama da wannan ko to da haka duk wata la'ana marbuta da lai sai imra'atun yusufa imranal qasas tahrim waɗannan gurare guda hudu imra'atun yusufa imra'a da ke cikin suratul yusuf an gane ne ke cewa kala imra'atul azizi da imra'atu ke suratul yusuf imra'atul azizi da imrana an gane ko iz qalat imra'atu imrana alƙasas kuma imra'atu fir'auna wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li wa lak sai tahrim tahrim shi ma akwai imra'atu fir'auna wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'atu fir'auna haka na akwai imra'atu nuhin wa imra'atu lut an ga su ko to waɗannan su ne bisa al malamai suna cewa duk inda imra'a aka jingina ta ila zawjiha to bita al-marbuta maftuha imra'atul azizi imra'atu fir'auna imra'atu nuhi imra'atu lut an gane ta waɗannan su ne imra'a idan an jingina ta ila zaujiha amma imra'a ce bi biduni idafa in imra'atun khafat min ba'liha in wa in imra'atun khafat an gane ko haka nan eh, wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lil duk inda imra'a take in ba jingina ta ila zawjiha ba to bitayil marbuta an ga su ko to waɗannan su ne imra'a ita ce kalma ta nawa kenan kalma ta nawa daga cikin kalmomin fara da rahama sai ni'ima sai la'ana sai imra'a ta hudu kenan da haka imra'atun jaje ta hudu sai na gaba na biyar ita ce ma'asiyat an gane ko ma'asiyat bi qad sami'a yuhas ta ke banta ga barkar sami'a ta zo wuri biya suratul ta sami'a kuma duka wuri biyan da tawal maftuha aka rubuta da ga iyaka ita a duba a tantance babu wata ba ita ba wacce za a ce to bari a duba ga ita kuma da wal marbuta ne ko maftuha an gane ko ya ayyuhallazina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'asiyatir rasuli an gane وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله هكذا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أنا كده تفرقوه أنغاني تبين يا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كده تبيو to waɗannan guda biyu su ne ma'asiyat bi sami'a yukhas kalma ta biyar kenan ko to ga kalma ta shida ita ce shajaratud dukhani an gane shajaratud dukhani shajara wacce aka rubuta ta ta'ul marbuta ita ce ta suratul dukhan shajara suratul dukhan ta ce ina inna shajarata zaqumi ta'amul asim shajarata maftuha amma duk shajara an gane ko duk shajara wacce ba wannan ba da ta'ul marbuta an gane ko wala ta taqraba hadhihi shajarata fatakuna wa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin wa daraba Allahu masalan kalima wa kalmatan wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin an gane ko haka nan inda Allah ce wa shajaratal mal'unata fil qur'an wa shajaratan takhruju min turi sayna duk waɗannan duk shajara in ba wannan ba bitta il marbuta an duba su domin muna so a tabbatar a duba mana shajara ta suratul dukhan a shi aya ta 43 suratul dukhan aya ta 43 a duba mana shajara ya aka rubuta ta an ganta bai ta maftuha ko to a duba sauran kuma yadda ya sawwaka dukkan su bita marbuta sai mu tafi gaba ita ce sunnat ita ce aya ta kalma ta nawa kenan ta bakwai kenan ko sunna sunnatan lahi ta suratu fadir gaba daya shine sunnata fadirin kullan dukkan su guda uku ne fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnati lahi tabdilan walan tajida li sunnati lahi tahwila sai sama da ce kullan sunnata fadirin kullan a duba mana ta fadirin guda uku nan a ga haka suke 43 aya guda ita ce aya ta 43 a duba a ga sunnat sunnat sunnat duk sun tafi da ta'ul maftuha haka suka tafi ko sai mu tafi ta gaba ita ce walam fali suratul anfal kullum lalina kafa nuna ta huyi farlahu ma karsala wa in yahudu faƙad mazat sunnatul awwalina ta talatin da takwas a suratul amfani a duba ganta maftuha ce ko marbuta maftuha ko ganta ko sai mu tafi ta ƙarshe shine wa harfi gafiri a wata kirwaya kuma wa ukhra ghafiri akwai wadanda ke da ukhra gafiri? an gane sunnata wa harfa gafiri wasu kuma wa ukhra gafiri, akwai masu ukhra gafiri ko yawwa nuska ka ukhra gafiri ko wa ukhra gafiri wannan kuma wa harfi gafiri. to a duba mana surata ghafir an gane ko a ƙarshen surar gaba ɗaya. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون قرشان سورة جباء أنجنت مفتوحة كو يوى تسيم ذو أنبا ونبا كما سورة الأحزاب ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل akwai suratul fath sunnatul lahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatil lahi tabdila wa huwa alladhi kafa aydihim ankum an gane a dudduba duk inda sunnati take ma kana ala nabi min harajin fi ma farada Allah la sunnatul lahi fil ladina khalu min qabl da an duba su go dukka marbutai to wannan sunna ita ce kalma ta nawa ta bakwai ko تتقوت كينا نئمة رحمة نئمة سي لعنة امرأة مأسية شجرة سنة اتجي تبقوي هكا نيكو سيما تتقوت تتقوت قرة عين انغاني قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك انغاني قرة عين انغانتا سورة القصص آية نوح aya ta tara قرة عين لي li أنت an ganta bi ta'al maktuha to a duba mana irin ta suratul قرة أعين la min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin an gane haka nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin duk a duba mana a'yunin su kuma ya dukkan su marbo ko an duba su to sai mu tafi kalma ta tara ita ce jannatun fi waqa'at waqa'at ita ce suratul waqi'a an gane ko fa amma in kana min al muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatun na'im an gane ko aya ta 89 wannan tace maftuha jannatun na'im جزء سورة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون واجعل لي من ورثة جنة النعيم أنقانيكو بسورة دك مربوطة كلمة تتركو سي كلمة تقوم إتسي فطرة فطرة الفاتم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله بالتاء المفتوحة an eh aya ta talatin ko fitrar sauran aita kenan dama ko sai baqiyatul lahi na suratu hud baqiyatul lahi khairul lakum in kuntum mu'minin baqiyatul lahi baqiya baqiyatul lahi an ga baqiyatul lahi khairun go baqiyatul lahi khairun ita babu ta al maftuha asuratu a suratu hudin sai ibnat wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha wa maryam ibnata imran can mun yi imra'atu imran an gane ko nan kuma wa maryam ibnata imran wa maryam ibnata imran ibnatu ita ma an duba ta ko bi بالتاء المفتوح أنقالي سوى كلمة أو ثقل كلمة أتكير أعراف shine wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila ita ce tsakiya a'ra wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila ita ce kalmar da dukkan qurra sun ittifaqi a karanta ta bitta bil mufrad bil ifrad babu ƙari inda ya karanta ta kalimatu rabbika dukkan ƙura a nan kalimatu rabbika amma kuma a rubutu duk an yi tafaki maktuba litta an gane ko akwai da aka yi saɓani kaman kazalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina fasaqu كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار فإن الذين حقت عليهم كلمة an samu مسابعن karatu kaga da haka aka rubuta ta bitayil maftuha saboda sabanin karatu kamar da bayanin malam zai zo mana amma ita wannan ita ce aka yi ittifaƙin karanta ta bil ifradi sannan kuma aka yi ittifaƙin rubuta ta bittahil maftuha an gane kiza ya ce mana wa kalimatun aw la'arafi wa kullu maftulif fi jam'an wa fardan fi an duba kalimatul wasadul arafi ko aya ta nawa ce wa tammat kalimatu rabbikal husna 137 kalmat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila an gane wannan ba yi sabani ba kalima kuma duk an rubuta ta bita'il maftuha yace duk kullu maftulif fihi jam'an wa fardan duk inda aka yi sabani jam'an wa fardan sabanin jam'i da fard wasu karanta shi kalimatu wasu kalimatu to zaka samu a rubuta ta da ta'al maftuha saboda ta dauki kira'o'in guda biyu idan aka rubuta ta da ta'ul marbuta to ba ta ɗauka sai kira'a guda amma idan aka rubuta ta da ta'il maftuha kaga tana ɗaukan kira'o'in guda biyu duka shine wa kullu maftulif jam'an wa fardan an gane ko shi ma kun ga zamu fitar da wanda aka yi sabani a kansa kuma aka yi idafansa zuwa ga damiri saboda mu sai zuwa ga damiri ko an yi sabani ko ba a yi sabani ba ba a rubuta ta'un ɗinsa bitawul marbut kaman kalimatuhu an gane ko inda Allah yake cewa innamal masihu isa ibn maryam rasulullahi wa kalimatuhu kaga kalimatuhu da an yi tafaki a karanta ta kalimatu amma ba rubuta ta da ta'ul marbuta saboda me saboda izafa kalimatuhu an gane to haka nan ma inda aka yi sabani jam'an wa fardan ina akwai idafa kamar inda Allah yake cewa bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu da kuma khati'atuhu kaga na masu yawa da khati'atuhu duka rubutun zai taba daya amma ba saboda sabanin karatu waje saboda tunda an yi izafa zuwa ga damiri dama zai yi wa a rubuta ta da ta'ul ba an gane ko wannan kaman jirin su eh, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kaga na daga cikin wallahi kai sabani wasu qurra sun karanta ta kalimatu wasu karanta ta kalimatu ya ga an yi sabani ana to da ka rubuta ta bitta ruba maganta za ta zama bitta A ga masu karanta ta da kalimatu so ga masu karanta ta kalimatu da masu ba ta rubutuwa sai da ta'u amma masu karanta ta da kalimatu su ne an gane wa tammat kalimatu rabbika sirkan wa adila haka nan innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atun kullu ayatin وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون لكم أنا سورة قاسي لأنهم نكلمة كلمة حقا حكنا غيابة الجب أقول ما سكرا تاتا غيابة الجب أقول ما سكرا تاتا غيابات هذا أني سامعني to da aka dole a rubuta ta da ta domin ta ɗauki kira'o'in قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب سيتنقب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب waɗannan su ne gayabati da gayabati za mu gano wuta ta da ta maftuha hatta ga masu karanta ta da mu domin hafsuna daga cikin masu karanta ta da an gane ko haka nan farkon suratu yusuf laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin akwai masu karanta ka ayatun guda daya laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin an gane ibn kasir na karanta ta ayatul lisail da shi da abu amr bin lala sai can suratul ankabut ta ba akwai irin wannan wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhi wannan ta farko wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi akwai masu karanta ta ayatun min rabbi an gane ko to kun ga ita wata na daga cikin da akai sabani dan haka wasu karanta ta haka nan suratul fadir fahum ala bayyinatin min an gane bal in ya'idu adh-dhalimuna ba'dahum ba'dan illa ghurura fahim ala bayyinatin akwai masu karanta ta fahim ala bayyinatin minhu a gani sabarin karatu wasu karanta ta bayyinatin da ifradi wasu bayyinatun da jam'i to haka kitabar ta rubutunta litta haka nan ka annahum jimalatun sufra shi ma ne sabani wasu bitta'i wasu bil wasu bil ifradi jimalatun wasu kuma bil jam'i jimalatun to sai aka rubuta ta da ta'ul maftuha saboda ta dauki kirawoyin guda biyu an gane ko to waɗannan su ne abin da ya shafi ta'at kamar da muka karance su kuma alhamdulillah yanzu mun duba su ta dibikan mun gaggan su eh, kusan shine karshen ba sai mu wannan lokaci sai mu duba na hamzatul wasli in babu kuma shikenan muna da lokuta ko lokacin mu ya kare lokacin mu ya kare to za mu tsaya nan insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa ko mun yi karatu za mu dan duba masahif ga masu mushaf din da haf mu gano bambancin rubutun hamzatul wasli sai mu dora aka insha Allah Allah sai mu mai zuwa bi iznillah muna fatan kafin nan an fitar muku da sabon littafi da za a fara karatunsa sa insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wannan sanarwa ce ta karatun da ake yi da marice a nan wanda sananne ne gare mu na wata-wata na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah a madadin kwamitin mu'assasar ibn al-jazari wanda ke kulawa da karatukan wata-wata na malam na sanar da 'yan uwa cewa akwai karatu yau da gobe insha Allah. kamar yadda aka saba karatun ana yin shi karfe hudu da rabi dot haka ake so a fara amma mutane suna latti ga shi lokaci ya canza mafi yawa yanzu da shidda ta wuce magariba ta yi sai a yi kokari a shigo da wuri karfe hudu da rabin nan a fara insha Allah Allah ya kai mu yau da gobe ana yi insha Allah akwai karatun fatfa rabbil bariya gobe gobe da sahi sai a yi kokari a hito karatunmu na sahi a hito da wuri sai a gama da wuri sai a je wurin wancan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika Obrigado.